assalamu alaikum yan uwa masu kallon mu a wannan tasha ta abs channel har wala yau dai muna tare da maziyarta waɗanda suka shigo wannan tattaki na 40 kuma muna jin labarai daga gare su na yadda shigowar ta kasance a gare su na farko za mu so mu ji sunan malama assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa suna sunana khadija suleiman daga bauchi kun zo daga ina kenan daga bauchi To wannan zuwan da kuka yi a tattaki zuwa na farko ne koko kun saba zuwa na biyu kenan zuwa na biyu eh wannan zuwan naku ko kun ga wani bambanci tsakanin wancan zuwan da ya gabata eh to gaskiya in ce kusan ba wani bambanci duk ko da yake dai wancan lokacin da muka zo mun zo a makare lokacin bai fi kwana uku a arba'in ba mu samu muka yi tattaki ba don ba mu san ma yanayin tattakin haka yake ba sai wannan karo wannan kan mun yi na tsawon kwanaki biyar yanayin haɗuwanku da su baki haka ko in ce laraba ko kuma sauran 'yan kasashe kamar wani abu kuka fuskanta haka tsakanin haɗuwanku da su haka na tambayoyi ko kuma abin da ya kamata eh gaskiya mutanen iraki da iran sun nuna mana kauna sosai sosai don muna tafiya aka ga suna tsare mu musamman yan iran don duk mun masaukin da muka je mukan gamu da su in suka gamu za ka ji sun taso suna ce najeriya zakzaki yan iran ne na ce eh to duk da ma ba yaran su muke ji ba amma muna iya dai dan communicating haka da su dai haka kamar da yi to yan iraki ma haka gaskiya don kamar da muka je najaf akwai wata wanda muka sauka a wajenta yan najeriya to ta kai mu gidaje wanda suka saba da su to har akwai wata ma ina jin ko likita ce wata yarinya ce ta karbi nambobin mu aka ta muna magana ma yanzu aka ta whatsapp da ita sun gwada mana soyayya kaɗai wasu ma su ɗauko kyauta su baka da sauransu suna ce mana insha Allah ziyara kabula ziyara kabula mu ce insha Allah kamar yanzu wanda ba su samu shigowa ba ko akwai da za ku ce dangane da su haka ko akwai sakon da kuke da shi wanda ba su samu zuwa ba a su wanda ba su samu zuwa ba gaskiya muna musu fatan Allah ya kawo su don da za mu zuwa ko waɗanda suka duka ce mu suna neman addu'o'i ubangiji Allah ya kawo su to insha Allah muna musu fata mun sunan sunansa a haramomi muna musu fata mu ma muna fatan Allah ya ci gaba da kawo mu insha Allah muna godiya sosai